Al'umman jihar Arewa mai nisa suna cikin tsaka mai wuya musamman ma a birnin Marwa, anda 'yan Boko Haram suka addabi birnin musamman ma wajen sace 'yan mata da kuma 'yan kunan bakin wake waɗanda suka ta birnin Marwa har ma da halaka al'umma da dama. Sai gashi yanzu ba su jima daga fita daga cikin wannan masassaran ba da suke fama da shi na 'yan Boko Haram. Sai gashi sun wayi gari babban kantomin birnin Marwa da magajin garin sun shigo unguwar marasa galihu suna rusa musu gidajensu shine jama'an wannan unguwan da ake kira polina suka fusata suka fito kan hanyoyin garin marwa da kwalaye a hannunsu a rubuce suna cewa ana ci mana mutunci mu ma 'yan kamaru ne ba a yi mana adalci a gina mana gidajenmu da aka rusa shugaban gangamin ya yi mana ƙarin bayani kamar haka aux euh, Ya ce da misalin karfe goma na safiya ne muka tashi muka ga kantoman marwa da magajin garin marwa da waɗansu da manya-manyan katafilo suna rusa mana mahallinmu dama su rubuta a jikin gidajenmu cewa mu tashi amma ba su ba mu wa'yansu ka'idodi ba sai kawai muka ga suna rusa mana gidajenmu wata mace mai aya guda shida ta ce. Yanzu ya zan yi da wayannan ‘ya'ya nawa shekarun mu biyar ni da mijina muna tanadi muka samu waje muka saya kuma muka gina gidan da muke kwana amma ga mu yanzu a sayarin su bahana ita ma wata mace mai ‘ya tilo ta ce. Ya zan yi da wannan yattawa gashi mijina yana gidan yari yanzu ba yadda zan yi ga mu a hannu rabbani wannan lamari dai ya kamata gwamnatin jihar Arewa mai nisa ta dube shi da idanun rahama domin ta kyautatawa waɗanda ta rusa musu gidajensu na nemi jin ta bakin magajin garin da na kantoman garin amma sun ƙi yi mana bayani. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.